Jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi fama da matsalar tsaro a yammacin nahiyar Afirka. Tsohon shugaban ƙasar Muhammad Usman ya ce rashin shugabanci na gari yana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ke haddasa matsalar tsaro a ƙasar da ma wasu ƙasashen Afirka. Tsohon shugaban ƙasar ya sanar da hakan ne a wata hira ta musamman da shugaban sashen Hausa na murya Amurka Aliyu Mustapha Sokoto a Niamey. Ga abin da yake cewa. abubuwa ba su wuce biyu zuwa uku ba abu na farko wanda muke zancen ne yanzu wato rashin tsaye da gaskiya kamanta gaskiya basa zaɓe idan jama'ar ƙasa ta taru aka gayyace ta ta zo ta jefa ƙuri'a ta zaɓi wanda za su yi jagorancinta ba sai da gaskiya an murɗa an ɗora wasu 'yan kare kashi wa'yansu 'yan ka wanda kuma ake murɗa su a ce musu yi nan su yi nan a ce musu nan ba tare da suna kulawa da ra'ayin jama'a ba da bukatun jama'a wanda suka jefa kuri'a suka yi zaɓa kaga shi ne na ɗaya na biyu ya danga ya jibanci wannan da rashin tsaye da gaskiya da kuma rishin. jagoranci na gari wanda zai ba da damar huta kumiya hmm. wanda zai ba da damar jama'ar kasar ta samu hamzarin yin aiki hmm. domin ta samu na kanta sai ya zamanto mutanen wayannan su da kansu sun san bahu jama'a ta zabe su ba sai su rika wa wayanda suka kama musu aka zaɓe su su suke bautawa ba jama'ar kasa ba mm. to ya kake so a samu kwanciyar hankali mai dorewa idan an raka kaɗan wato rashin gaske wannan kawai da na gaya maka iya sa jama'ar su bijire bijire ya suke kuma bijirar wannan ita take bata komi da komi ya zamanto dokokin an taka su shi wanda yake iko ya sabawa doka sau daya sau biyu sau uku kai tana sai ce a'a yo wannan ya kenan shi ma sai ce to dokokin mu ma ba su ba sai bijire to sai a ga ta'addancin da kake bai sai a je ga rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya fashi da mukami da sauransu saboda babu jagoranci na gari wanda zai ba jama'a damar na ɗaya su samu abin da za su ci da bakinsu su kori yunwa na biyu su samu abinda za su ba 'ya'yansu horo na su koyi sana'a da sauransu domin su ma su sami na kansu me kake je ke jami wanda ake a nan niger a wajajen su tunabiri da difa su ne suke taruwa har su kai ga jama'a ta yi fushi ta bishire mawari kenan da ake samu wannan juye-juyen mulki saboda wannan ai mu muke wannan kokowa a nan Nijar mm. domin gaskiyar ta tabbata hankalin mutane iya zo jikinsu su tabbata da abin nan da suka zaɓa to shi ne ya kasance